ya al'imamu abul qasim sa'ad Ibnu ali a zinjani rahimahullahu ta'ala baiti na idane baiti ya shi ba ci وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازى فيه الناس من هذه الفقر وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازى فيه الناس من هذه الفقر وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازى فيه الناس من هذه الفقر وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازى يرضى في الناس من هذه الفقر وخذ مقتدى الآثار والوائف الذي تنازى فيه الناس من هذه الفقر وخذ مقتدى الآثار والوائف الذي تنازى فيه الناس من هذه الفقر وخذ agwa suladan muqtadal asari yana asaru ji ko kana yana hadisi ji ko kana wal wahyi gani be wahyi fil ladhi etin lamarina tana zafiyin nasu yana da je mi giti ubana min hadhihi al fikr etiya eh ega tsabe tsabe ne jona etiya fakara jona ko Wakun kun agwasu ladan wa gajin ogo muktadal asari yana asaru shi kwe kana ene jadisi biya da yina wal wahayi gani da yana biya da wayo na filla zai lamari na tanaza a fiyin nasu e da yi jemigi tubo na min miniya fiqar min ya ganna wajibi yo ezu lamitu alkur'ani wajibi yo ezu lamitu sunna wa magaji fahimta ya alkur'ani wace chaji fahimta ya sunna wa gaji waje fahimta ta tiye na sahabeji a tabi'u na bai tabi'u tabi'i na jijina sai ga wa man rasu rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاكك الرسول فناجي بيتوتينا من بعد ما تبين له الهدى بان بوات لا ينا wayattabi'u yattabi'u ma mitu ghayra sabilil mu'minin e kwen da yaji mu'mini ya ma ne e kwen sahabe be tabi'in be tabi'u tabi'i da ji nuwallihi ma ta wallahi nusi jahannam wa sa'at masira anabi ga alaikum bi sunnati ya e ga su wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin bi sunnati al khulafa'u ar-rashidu ne shi annabi sa sallam ya khairun nasi zai da alkhairi ga mine yazo an gije wannan qarni qarni yawi thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunakum kaga ji zai jami to ne kaga ji zai yi ami to ne annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi sallallahu alaihi wasallam wani ga kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba aluman bata da dinin sai da na bana qila man ya aba a ga sai annabo annabi ga man ata'ani dakhala aljanna da ga mutumina da aljanna wa man asani faqad aba da ga alim bana zanna mutaka dikiyo mutsoga navo ibn Kayyim, ga al-ilm qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfani mal ilmu nazbuka lil khilafi safahatin bayna qawli rasuli wa bayna ra'yi fulani al-ilm qala Allah ilmi tsaci ga qala rasuluhu tici ga sahabatu hum ulul irfani dan da sahabe shi ga zai je ilmi na gadan wannan mal ilmu mal ilmu nazbuka lil khilafi safahatin ilimi, wajin ga yana wafe da la comparison be esan tafi ko ko e palama sakani e ganya ne be ganan do ciyana e bogo iza asaru ne gan, ani ba wa ne be be sabi ta gan bi ci an zan ci bushi وما لم يكن في عصرهم متعارفا لمن بعدهم ردب الزجر وما لم ينا يكون في أصرهم أكي زمن يعني متعارفا وجاء به من بعدهم لأن تجيب زمابو rud wuci bebe wuci na rud da agun ya datun da wuce bar zujir a nan wato ala ɗiya gani bai wuci بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر وفي الأخذ يظلق بالإجماع إجماع سادة يموى ودنك وشو كما كمنا في شذوذ القول يظلق تيغن شاذنا نوع من الخطر ونجا دنجانا aqidin ahlus السنة والجماعة دقاء القرآن daga alqur'ani bi sunna ngaba jikiyo gan da ta ce fahimta na sahabi ani da tabi ne mai tabi tabi na ji ya tubo na ga mala al imam malik ga fa malam yakun yawma idin dinan fa kaifa yakun al yawma dina ina jadini zamani ani da yanki anan jiga jadini nan nan alu sunnati wal jamaa shi aqida atafe da ga be fitra wangi ga da jini fitrat allah lati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah alu sunna jima akida wuda tatacin wuji guluwa wuji jafawa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi wa yakunu rasul alaikum shahida ebo ne da dabo bane ja maya bawo ta kafiri jina hum yakfuruna rahmani aji kafiri ti biturahmani ngoli akmaya bawo mushriku ne ji te le patochi e baci. sai ci ga ilnus a su ga ilnus a wikum bi rabbil alamin ye lela mu kpaga ni betu na jani ta kpata ne ngole shirka inna mini ga ja kpa kpa na yahudi ji a so ci ji a ga so ci talaka inna allah faqirun wa nanu agniya a ga so ci talaka ga yahudi ci na faraji a ga annabi isa wiye so ci ko jami'a shi ma asifati ya so ci yaya Allah subhanahu wa ta'ala maga wallahu la ilaha illa huwa har felo Allah la ilaha illa huwa al al qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi har felo lillahi al-asmaul husna fadu bi an wale jami'a ya kan akpo ma mushabbi haji ma to ti da bi ali tuji wale ato kan akpo to ba kibo eh, laysa kamithli shay'un yanda ban bi ali tu nabi so tina ولم yakun lahu kufuwan ahad هل تعلم له سميع أن يقول إن الله لا ينام سيكي ليليا ولا ينبغي له أن ينام مقوي يطيش نوع ليلينا الباطنية أطاق ما يقوم إبنا غا القرآن بشريع مسلم دي ظاهر ومدي باطني khawariji yau tuma ɗaya ɗaya ne bisa sallan mu ɗebo na wariji ya wu musulmi ji ya tulu na alal islami wadda una alal ausani e la musulmi wu a ce la zai je jibu ta kuti na lugwa khawariji ya na kyada sahabe shi ada hukun bai sahabe shi a sahabe shi kafiri a sai shi na e za ci dan mini ya sahabe shi wucile wucile yi kila ciye ci cuci kunga lagi mini a wariji fe yi ya bui babaja ga arabu wa lagi wato ci warra wuyan gama ne ya za su haɓe a nabi yiwu ya da kun bai su haɓe shi ya su haɓe shi kafira amma le wuce yin da ya zane da ta mu mace wani wala wala ko a kulkon da tiji ni na suku eh yi bi pata ga wujin wa wai bugun ga jara mu maka can ga zu musulunci alladhina dalla sa'yum fil ayati dunya wa hum yasbuna annahum yusinuna sun'a murji a a ya tun da mini ya imani ba alala aqida an sunnati wal jama'a ya imani qalu wa ti wa yazidu wa yankusu ko wala takum murjiyan lahu ban bi dinihi ala innamal murjiyu bid dini yamzahu ko yamrahu ka ce murji a ne zuzu bi addini na ma ya bana murji e zuzu gangani be kiyon gangani bi addini ngai wai lo fikiri kan wai tun da mini imani ba ne wa ga la ilaha illallah wannan hakuki ani Allah kiyaye ni wale ga baiti ya shibacin nan wa ku ta ku ta zal'atari walwaye filade ta na zafiyin nasu min hadiyar fiƙar wa ku zumu ku ta re agwa sulad na ina sari ku ya kabi a disa adidi na walwaye da wayi na fillade tiye na ta na zafiyin nasu ila da ce le ba cibo miya zai fikar yin ya gairi na jina wale ga alimamu zinjani

wagai e waga wa zoge agwa su sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ga ma ni shay ya je na bona yuqaribukum ila jannati wa ba tuba jannana illa fa ta a ga na eh madda bona la ba na sanami na ngele lugwan wani waga wannan jira mai yace ta gwasu sunna annabi wa si rasul la'allakum turhamuna ya gaji ya gwasu sunna annabi bai le jira mu waga waga waga wannan jira wa sunna annabi wa si rasul la'allakum tuflihuna waga waga wallahi mutu sai ki ki ami to annabi ko wa mai si rasula in eh, ga duk tina fa kaja asalla da namitu sai tani da wannan wa ga wa ga ga gino ga kabaro ga man nabiyuka wa la jojiya ga ya ni sa sallame ba za ba kabaro ga je man agwa sun sunna ya nabi kulin kuntum fi yibuna allaha fattabi'uni yubibukum allah waga waga ga da tabban da rai sirati fa alkiyami waga zagun gushe ma at-tauhid dita waga zagun no ma at-tauhid dita kiki wa molago su sunna ni mo biya do bidiye bele besoci waga waga waje nu ya alkausar fe fo ya alkiyami awa su sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam e bone zai jiga ali sunna ri ba shi da wasu bidiya na, aga bi fo alkiyami malaika ga anya annabi a sai ga ummati ummati malaika ma nya annabi malaika ta nya annabi a sai ga ummati ummati a ta ga annabi ga innaka la tadri ma ahda subadaka wake yana da tsaye zuma bana bidiya da lawasu ya buga aliti samu bi sunnati najatu e kwalla su sunnan ga yana ganza gwana فخذ مقتضى الآثار والوعي في الذي تنازى فيه الناس من هذه الفقر وخذ مقتضى الآثار asari ibn mudafi le ko agwa suladan ina asari ne walwa gani be wayi na ni mana agwa suladan na wayi lawu ne gani be asari bi mana alquran be sunna asaru ga yene be daga basabi ani bi alaihi zuwa be bi zumajo ne wado yake la asaru ya to hadisi kannoci ke sharhu ma'ani al asari na wale to hadisi fi ago bi mana E, ko na waga da wace ga je gwaganan wuye ko ke nga yi yana e, gabe daga bato ya e ciwo gani da ke mina asaru ya salafu ya ɗe ciwo ne na ga yana gan e ebo ne za a gan gwa su ga mutu alkur'ani da sunne ta ti fahimta ya salafu salihu jo ebo ne milatu alkur'ani be milatu sunne wayi e milatu wangiya sai ta ce fahimta yin sahabi a nabi joye bona to kin latuna gan wa man shakikin rasula dan ga gimi betuci min ba di ma ta bayyana na gulhuda bayana ba watu la yuna wa yattabi ghayra sabilil mu'minin mulami to akwai mu'mini janan nuwalli ma ta wallahi gu ya be no labin tune wa nusi jahannam wa sa'at masira ci da da jahannam zannam jambe ke ba da wuce to kin latuna ga wasabi kulal da min al muhajirin wal ansar idza mafariji min lole ayi mafari ويتبغى سبيل المؤمنين لا يفجعن ازوجي فهمت يعني دين كم نصاجا اللي بيدي فهمت انا فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا والصادقون الاولون من المهاجرين والانصار اذا ما فالي من المهاجرين غير الانصار جي والذين تبعوهم باحسان لان بذي الله بتوع بولو radiyallahu anhum wa radu an daji ce da jibi to mai daji jibi sai ce wa anda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar sai ce ma shiri jikaya jannanan nuwaje ci ya jifita ku bana khalidina fiha abada adabu dare abada da janna zalikal fawzul azim nan ga egwa gan wuci koko wale ga babu nan. ina babu nan. Wa wale ga da zai lamitu sabe zuma bana ko amma mutu ya ce ba wuce wani nga ya zo gogai ya bata mu kufuru ne kuskure ya e zo gogai ya bata mu jahiliya ne kuskure ya e ba kibo annabi ga la yi e fati min ummati zahirin lal alhaqi la yadru man khalafahum wala man khazalum hatta ya amru la wa hum kazalika ya bugo ba ne zaji gaji lalace tana da zai je lagwa sun addini amma ya kirki fel wani ta ene zai gade cin libanin da matsala shi ne zandoro la rayu be zandoro tsafo mu lau ko zandoro we ta tunani kiya aga ne kpata luwa yana aga da cin libati bal ula shi bada tun alqur'ani ula shi bada tun suna ta ce fahimta ya salafu salihu jo yana maga na bana wucici أردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما صن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر تشوفوا يزن جاني نقول يزنكو أبقى الرأي ضعني جيجي wọ́n jí gáyìn ọkọ́ a mi tó ẹni bà wà ní ìgbẹ̀sọ̀ àdújì gáta náà ẹgbọ́n náà rẹ̀ náà kùránù bẹ súnnẹ kọ́rin zandó mú láfẹ̀yìntà ń ju alùbìdẹ́ ìdúró zandó rọ̀ àjá yàjì àmá fẹ̀yìntà náà lẹ́dà ní zí láfẹ̀yìntà rí ní ma gámàlá ìmá mahmud bin hanbali mu gan gagagawo mọ́dé zai uwa ibn masud ko ya ni tuwe ma tabidiya ma ku fitun al'imamu zinjani gai za ta lafa nasu fi shai'in minal usuli idan ya gada can da bai tiyan usulu fafattish an ta'anil kitabi wa sunan wata rikin salaf wagado da ji bincike na bai da alkur'ani gani mai suna gani mai koya salafu jina fa mata wajetta fiha ma yuwafiqu ikhtiyaraka wagada ne yadda bu na ji daidai biye da na ji daidai be tsawayi na wa yusahih ko umma ta zuci wana wa dimta zalika fi tiyari gairika wa ta'wilihi amma yana zalwaci da lagwasu ummaji yawa yana uji daidai da alqur'anu ya uji daidai da sunna ya ummaji daidai da yana ba wuya salafu salihu ta ci bana nan fa shudda yadan bi maktarta yana galla na so galla wuci ba wuya ne da sabi na agwasu bakwai wajen gane ku agwaji ke agwasu nga malaman yanu ne ya tulkata ne so ya ce gunu nga gafara nga nfe labai ti ndo ti debe etin yanzu za ku sun adini الدين راس المال فاستمسك به فضياؤه من أعظم الخسران الدين راس المال فاستمسك به الدين الدين رأس المال ngai kiyo ngai ewe lezuo ewe ne zelat lo wechena ewe ne wela lo wechena ga ya wa ba zai lebe a'a fadu ya wa da kya dini ga ya na rami a kusura ne a saran ci kwanan wani ga mala nabi ibrahim alayhi salam ga wa ni wa baniya an na abu da lasnam so ki kemi ya bai gimi shiga lugwa ya jibu ta kuti mare annabi yakubu fe lajin hanjeli kiwujin am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha baika ibrahim wa isma'il wa isaqa ilahan wahida wa nanu lahu muslimuna nze giju ga miga da le zia jibu tayo ebo nun wa ga ala juzu mo annabi hmm. sallallahu alaihi wasallam wufe lajin hajjali a nabi sa sallam ga asala asala wa ma malakat aimanukum me je wasu yaki me je wasu je to sallare to sallare e me to wuji na je ga de ne e fe lakiya e ga ta bi na kuma re ngo jiga na ko e bogo kai la, lajin hajjali ji wasu yaci alagwa su sunna ولا تبالي إذا تمت إذا تمت أحد أحد ولا تبالي gaji damuwa man idza atamatta da kyau ga yaƙe a hadal ni da mini usuli buta ta suna gani be ya koya salafu salihu jinu gabe da yana fa gaji damuwa khilafa man khalafa kafi zane ga aliyu ba ci wani ma wata masak bi zalika wa gaji wa sai na to lagwa sai bawu na alqur'ani bi sunne yan gani be bawo sabe ta ci ba da nan tamassuka dhanini bi dinihi e wala sunya zana agwa sun adini takun wa ga ndo ci fon gwana yari dibi ka bi auni lalal fawzi na de zine to ya cingola da ngaula da da ne gwagun mana ga abin rabu wannan ja ce wa magagawa wa wale ga baitin ya shi bacin na wa kudu mukuta da al'asari walwayi ta na zafi na so min hadi ilfikar ya la matsala bai gbama bai gutsun ɓagun yau ko matsala ni ni bai gutsun gbama bai gusi ni ni matsala na ji e zaje da kina ya e zaje da ni za bai ta na a fi na su miya zai ilfikar nan matsala ya mafari imani e gamuyo bi aqide gangani da yatu wale matsala nan wale ga murji a shi gangani da jamiya, jami'a a sha'ira, to khawarij da kiyo da tin da ce matsala nan mai ne daidai na imani e gamuyo bi tu gangani da aqide inam fitiyatun amanu bi rabbihim baru bujana jayi ma ji beto jayi na huda yi mabiya imani qalat al arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna wa ma yadkhulu al iman fi qulubikum e bogo imani de gomo ma kana law li yudi'a imanakum to ja ta imani e ya biya e bogo zai ga ga imani ya e tunda mini ubani le zane murji azana le bawa nabi ba yin baci imane biya umeke ebo na murji a shiga imane biya umeke kawariji maga imani ga ke zaga ya kafiri a sune maga imani biya umeke ya e zama dambo na imani ga ke a mata sun wake musulmi mai mumi ta suta da dai imani guniya nan ko ne za da lazina amanu imanan ma imanin ya ba zai shi bai imani na mu biya imani matsala ya ta a azabar kabari mutazila bai sashen alubi dai yi jimani a azabar kabari ya to falasifa shi alisu yi masu kun a ga a azabar kabari gaskiya wala mu zai kannahu min al'azabil adina duna al'azabil akbar ya la zaba kin ya kami azaban ci kwanan annar yura duna ala guduwan wa shiya in nan ga fi lalutu latulozu kami fa'al nan annabi sa sun ga izu billahi min azabil qabr e wa gwagna daga azaba ya kabaru matsala ya e guni ci e gwatan gaskiyo muri jiji to mutazila ji e ji inkaru ya gwatan yadda ya ja jadili ta ce zunubi ya kaba iriyonin a ce lagwa sun ayawa matan fawon shafafi shafi'in gan egwa ta amfani a zane ji aya ne gan ci wani na tsoyin ya zai ji kafiri nan amma zai ji da imani nan a casu ta ce fiye kaba iriyonin ba wuce ji egwa ta jiyan amfani ce ki ga iziniya a matan wa manzan da zai shi bawin da hu illa biyar ne adi zana tan gwaba sai na sai biyar duniya sai ci wala ya shi wani illa lima ne ta zuwa ma tan gwaba zai zai ci gaji yarda nan sai zama ke bi imani ga gwatan wajin amfani inda gwai gwatan ya makamul mahmud gangani da ya gwatan ya abu talibiya wal ilmu inda Allah mas'ala ya gutsun shi ne zai je yin a fi nasu miya zai al-fiqh na mas'alan al-asma wa sifati mu'tazila A ga sai cibiyar bi sunna ja ma wanda sifa ja sami'un bila sam'in basirun bila basr alimun bila ilmin qadirun bila kudura. khawar eh, jami'a jima ga sai cibiyar da sunna ma da sifa iki bere da mu wace bi do be a di dawa ga salafiya ga a yaji a ga to tv e sunan ke ce yana muke fata da sifatu ko ka kafira ku dole adina gannana umma goyi ne za ga gada dino wa da zai go shi zana ya ina ije je na to tv e sunan ji walillahi la sunna wa lusna to tv e sunan na doku sunan ji na ji wanji wanji na sunan ji ndoku fadu be la sunan ji ai to tv walillahi al-asma'ul husna fadu biya kul idullah ay allah aw idu rahman ko yitu rahmani ayya ma tadundu ne ga ina fa law al-asma'u al-husna anabi ga inna lillahi tisawati ina isman tajja suna kitudinni mi'atun illa wahid man ahfaza daga da kan gina dakhala al-jannata zan ga gadan al-janna tajja sifati sifati tajja mabiyan da ndoro miniya alitawijiba sai buga ne je je ganan ga don wal ilmu inda allah matsala ya wuce ke falalayen sahabi a nabi sallam shi rafi zaji egi sahabi a nabi mutunci hawariji shi egi sahabi a nabi mutunci ko alusun ne masu kun ai bayar da ina daidai nan al sunna ji ai bayar da sahabe shi ya annabi amma ba gafara amma ya gato kwa na ja'u min ba'dihim zai ribe zuma bane ya kunna daga rabbana to ce yi filla na fa bi wali kwa na ladina sabaquna bil iman da gine shi zo be imani na e waga ila iman jiri iman na sahabe jina fa in amanu bi misli ma mutum bi fakadi dau to tifa fabe sahabe ya annabi lakat taballahu ala annabi to fabe ya nabi wal muhajirin bi barin bi ansariji muhajirin ne ma da fa lagan ansariji khalifa ya mafari abba abubakar ya baci umar ya taci usman ya nici aliyu kimai mai zando to tokomi ne ya sabi ji wa annabi ga latar su ba sai ragi sabi ji tokomi kuma law an faka dukkan misla udi za ba ma balaga mudi ahadihim wala na sifahu fahimta na masabe ji ya dini na uje ga yayi ya fahimta ne to Allah bai ta cin magalin a annabi ba na na gai ba wuyan ahlus wal jamaa jo Matsala ya gutuwa ba ci matsala ya al ya ji ina gane kayi kadari ya ji ina gane kayi kadari ya shi ga tsoki da ilimiya tsoki kai ba lawul mafuzo yayi na ni faruwa na umari tsoki jin alita yan e tuna wujiji e lona na tsoki made bashi a kadari ya ji go ya ji ma ayaji gulu go isbatu ya kadaratu ba guna ga to zai ga ji je jeje na tsoki ga fosu jin wona ahlus sunnati wal jamaa ji masukun aga malul ibad amalul ibadi ko ya tuna ujije lona min Allah ya khalqan wa ijadan sai tiga jali tawo wa min al ibadi fi'lan wa ikhtiyara wujije to maga lo tuci ya to maga dikio a to ma da ya samu bugo to je ilimi en dondo wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sai tije ilimi ya made ilimi sai ke ndo ka ba lawul mafuzo annabi ga wal ma khalaqa Allahu al qalam thumma qala uktub e eh, mu fanna Allahu ka al kalam ka sai ma dai ban ba wa mata sha'una illa an ya sha Allah sai ma gajin halitta yin dondo wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah gajin halitta ya tuye tuna ya yi lona za an gi maje ban bai bana hankali layu amma tuci tunji amma a tuntumbe amma litafi tunji in ga ba yi ma wa ba wali ci ba e fa alkiyami wali ga bai sha fali wa sha fur ya guta ta ci almasu halal ne a tufi guba ba wale ga rafi da shi eji eh, in karo ya sunan nan mini sunan jiya na nabi sallallahu alaihi wasallam eji eh, kiyaye efi eh, kufiya a yana ya dafi na ibici Allah kiyaye mu matsala ya gutu wani ci tafsiriyar jami'ul hukam idza jajacin idza jaje doji ba wanda ci ga yotu pata polisi pata likali pata soja pata zane kyayo daga kafiri ayo wala ngo le ko yanda jiki ayo wuji dediya inna ibawuya ni bi sallallahu alaihi wasallam anabi diga man qala li akhi da daga ga yuga ya kafiri ya kafiri nan faqad ba adiya ahadu man ngo le kaza wuji kafiri ya kafiri tun tun wada shi tiyan da naga gawutiya nan annabi sa sallam ga man salla salatana fa naji salla yayi yayi na wa takbala qiblatun na je jawali qiblayi na wa kala zabiyatu na ji na yuzuna ga na gayi musulmiyo e bo kai da shige jiyan na ni asaji kiyani a tsayi musulmi e bo ga zuga ga su bata kafirin ga len nan wale ba wuya annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah kiyaye mu muna je khawarij jin nan mas'alai guwaci lan wace ga police bata kafiri police bata soja bata immigration ɓata prison wada ɓata custom ɓata ga zanaji kafiri kila a ga hannun sa sallam gan aljalawu zato shirin ta tuki labun nari da ya ji zai bula da gami polisi shi shigiye mina yawon goli hadisi na wanda kiyayen hadisi na tazwa kimna alimamu albani rahimahullahu ta'ala ku gana ebe kaga hadisi mata tazwa su ku a tukun ta ci ubuwa number two kaga ga hadis na ta zo Allah ga police ba ta ko uniform mai bata jiki aje kafira ne dan ci ga ai ku biye police da mini alama ya alkiyami e buga ngala ci ga ai kafiro kan waya ce wanda bata daga ya alamu alkiyami ne lawo ga kafirka Allah ne da tutu alamu alkiyami anabi nu jin ajeli alamu alkiyami in zagi ja Allah doku alamu alkiyami ko e kulu sheba alama alkiya miyo wuce malawu ga yana jaje kufura Allah kiyaye mu matsala yan guwa beni ci ila ida kelle ba dan do ci ga imi ni kawai ga za fe je bane ko ga ruwa ji gwani ga adal cha ya je bane to ji wannan tattaci an ta ajilu bai ne nisai walau arastu wa ya je ne a jan adalci na lanoci maga zaba ji nike shi shi won wuji mu jike wuji mu gogu ni ga lokaci ni no problem Wa waje mu make yi ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam yana salafu yi tati bonin babu daidai da abun nabo safu za guba ba na je zai je mini ubona addini musulunci Allah ne za ji mi gwani ga ho fanki mu ma saba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ko eji naga je ga naga sa fe mini za yo na mi guba ko wuta ko guni sai kiftu man la ta gaya su daga ya jin adalci wa gufa wa dita jinni ya bago zaba ginne ni? ya guguni ga lokacin ya ni ga ba wai alu sunnati wal jama'a jo ijma matatiya ya gana na ibnu kudama ji kayu almuguni ya bubo ibnu abdulbari at-tamiri ya bubo ibnu katiri tafsiri ya bubo sai ne manwaci kakayi mas'ala yan go gube ci lálùwẹ̀tí ṣùgbọ́n mùtẹ́sílà ṣe káàkiri àmàna ngbẹ́ ẹ̀gànnà alùkàṣùn lọ́wọ́ ẹ̀gànnà lọ́wọ́ ẹnẹ ìdí mùtẹ́sílà ìdí ẹ̀mbídíà kó mùtẹ́sílà ìdí ẹ̀mbídíà àṣìlẹ̀ mọ́ ẹ̀gán mùtẹ́sílà ṣe káàkiri à amma a su yake gaga mutum da jaje kafiri amana ebo bane ba ne dai kafiri amana nan a gayi musta'amanu ko zane aji musulmiya ko ko adiniyar yahudanci ko adiniyar nasraniya ko adin da ke din a ci fiyakin da a ci musulmi eh, musulmi wato ya ji ya kole za na je musta'amani zai shi ya musulmi jo a ngole e je musta'amanu kafir ya mana ta ciya zai je ji sallah ce ji la ilaha illa allah na bo wa khudhu muqtada al athari wal wahyi fil ladhi tanaza fi an-nas min hadhihi al fiqh ko ya za musu asar gangani bi wayi yan gwagwuta ci ila ya ga ne ba za mu ci gawa riji kafiriya yau za mu ci magaji kafiriya tabbas ta ce a sunnati wal jama'a ja dem adem man naji gawa riji kafiri nan amma dem man naji gunji gaji kafiriya nan amma yana me le gun yi ga doku nan ne mai tike tubo nan gawa riji kafiriya ebo naga to sayyidina ali radiyallahu anhu mutatibo ebo naga da litafiyan muhammad ibn nasri al-mirwazi ta'zimu qadr salati in fe labi ga ji sai na liga ga in ba wa rige kafiri ayo ga hun min al kufri farru daga ci gabo abice buga wa rige ji A dai kilabun nari shigiye bina dai arjasu anjasu ade dai zadedeji na na alal islam wa yad'una alal awsan hadisi mabi ka kayan ganguwo etiyan zamu ya khawariji jo e boga zuzu go ga guba kharijin salafi manajin akadin hakamai ne wale na sai girgiri e Allah kiyaye ba na mawadana hatu burhanakum in kuntum sadiqina ibn qayyim ga wa idza da'awnakum ila al-burhan kana jawabukum jahalan bila burhani aga yayi ga ba dalili ya don ya ga dace ne ya gana Yadi dalile gan nanul muqallidatul ula alifu kaza aba'ahum fi salifil azmani iga izede temi tuman jina aniga ituman ji fe gan matsala wo ogun ni ci a gan a shayar kwata ikafir ya ganna luwa a shayar jali alusunnati jama'a ba ba da ya ce ko da ya ganya alkalamu na fi da ya ganya isbatu ya sifatu gutuwa ba ji amma na fi yana kenan ya ko zan da wadda masayar na ji a shayara shi ale alu suna ji bana amma a suna ji gangan a shayara ya kpata ji kafin zana gani wuce su ne ga ganin nan gamu na zuta alu suna ji na mai yi a kan yutu a nabi sa sallan da ga alumawa da agan adu'a ne ga gute kpata shi na sai ni keke nga mai nan ta ci babe su haju shi nan nan ga bata su nan su lagu bata haje kafiriya wuyo ko ci gan tukpazu ye ji zagi ya ramu ne kiyo tukpazu ye ji zagi ranar ci gun ya ramu a ki dalilin agar laibati kuna za na lanani mine ne jahiliya ci fed ne la tupa koya ma ne la tupa sake ya dabba shi ene ga ya ji za ga dabba eh number 2 hadisi ya ummu zari bi abu zari din na ni za sallan te bazabe na na ishe ne ummu zari ci ga ne na abu zari din ya mun ana sa min huliyin uzunayya wato bagu baba o she gangani de yan tuba hanibi ce gana na shaga kuntun lake ka bi zar'in li ummi zar'i mi ce ni na abu zar'i ya ummu zar'i na gani a jiya wayo wani hanibi majistis na wuyan yan tuba hanibi sa sallan da mudaji zagi kutuba wuce ga yayin zagi ta saddakna walau min huliyi kunna ya sai di sadaka kan wayi be ẹni fẹ́ yíyan ìdàgí ti fẹ́ wá fi ẹ́ tupa ìfihàn ti fẹ́ láàájí sádàkà àní ìmọ̀ ẹ̀gẹ́ tupa ju oúnjẹ àyàn aw mai na cewa fili ne yace wa fil khisami ghairu mubin wa gada al adab shar'iyya ya ibn muflih al hanbali ya ba ya ce tukwazo wa gada litafi ibn qayyim na tufaddu bi fi akamil mawludi wuce ki fasali ke ce kibo e tiya tukwazo e bogo su gogo tukwazo ye jin zagi ya ngole ne ilemba odo al imam al ghazali gangani da ibn al-jawzi a ga irin wuce amma ibn mufli da man naji takikin al'ada bu shari'a nan ware jijiya ga ga wuce ruwa wale ba kwayo ko zai ji mai ga na ganin zuwa su mamadi zagi ya layan su tuba zai ji mai ga a zai ga ga na kuskuru yo ne mu a su mamadi zagi ya layan tuba kira ila fuye yi dede ila fuye ta je wani Allah kiyaye mu matsala yan goye jibe ni ci zan wace haja sai ga ga jin zagi jigun ju majuji ja aju jigun ju ji ba da bugun galu ba ta ke tabuma dole wa ma khalaqtul e wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya mun sai jani sai jini be zani da sai gwa da jibu ta yawo wole ibadan to sallah to azu to zakat to aji to qur'an ba to istighfar ji to tuba ji ba ta ga mini yake bo mini ibado in e ba mu tuba yali mu ke da mini ibado mu a da go fi bidi ah, a dikum sadaqa yazu e tuba yali wa de lada sa de ga ya ti aduna shawata u mai e zaga bukata ya shawo wa e yakun lafiya ajin ta de lada annabi diga e yele gai za wa za fil harami ngula da ga haramu kana lai wuzurun gashi lafiya ma a ta ngula da lalle tun wa Nga ngafe la da wo e da maga ga wa so ba yali wa yabo ne zagi dai ibada ji yabo ne ibadu be ji yon ji gan udi bu shi she ba du tu tuwa ko ju ma ju ji ngu be ji ja e ba ga ki min na ci eh wa shirun nabil ma'ruf madana annabi ga usali annabi sa sallallahu alaihi Sallah? umelele ko umeje ngici umejikiyo umefa umejinza gishi ya wata zawajin nisaa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha min ayati socho wa imiji jiya yadda ta ce a boye je mata ce loba wajala bainakum mawaddatan wa rahma mutayyagun bi rahma la da takani yebo babu ka ba za mu cike ga sun ba zagi ga sai magi mai bane daula musulunci da ba kaga magi fajiran a amma inna lillahi wa inna rajuna a nabi Musa kan gice amma kuni ne ya wani ya hmm amma ga bane daula ya firawuna da bona ga magi ma hmm kana firawuna yazaduna abnahu wa yasayuna yazaduna sayu wa yasayuna nisaku fesina sai magi to su dokun don da mu waju ne da ansaru gan da ansari ji dokun da wuce kami ani dawa ni sa sallam kami musulunci ucaro ga eh? ma za mu ni jahiliya jiya eh ka mun ma za a jibuta so ce. yace annabi ga tazawwajil waduda alwaluda fa inni mukasirin bikum al-umam ejin zagi ja wanne shi wa mai waye a mai majina fai ne mukasirin bikum al'umam annabi sai ga sahabi shi ngai zara jata ila ahlika ya ga ba da ba za ne ji, fa amal amalan kai so ga je lutun wangi bi ma'ana lutun zai wena sobau e ba kibo za wangi wayo shawa na dana ko bane ke wajiji no e bago ya ga da brain zagi wo shi da a fer rebe la jin sai ba ji mun in zagin do ne muga shi ci gan wada na tilaji wada kiya bu lele jiji wada qur'anu baji wa lugo ba su ba wa ne lefi so ko wani iza da rajul imra'atu ila firashi fanta ki wani ta alakan nuri e baga yi mu ci biya ibaga e yi mi nu dubi kan wata tiyan nan ce ta ibaga e yi mi mi ci mulwa illa ka allazi fi samai saqitan ala ya ce da sama ne ga jin bai zagin ne Allah kiyaye masala gwe gibe gube ci zan gwe ci ga yanzu ci ya gawa da gwe da ci maza ya salafu yo zan gwe ci maga a yanzu e ci ya gawa gun ya doci ciji ɗan yiwu na ali kuran ba wale sunna ba na ga ya doci gaji zalunci nan ibn allah subhanahu wa ta'ala ga asi allah ya yi mutu sai wa asi rasula ya yi mutu tucu ko wa ulil amri kun gani be ya doci ya yi annabi sa sallan ma kuji foro gan alami a ta doci ji ko annabi sa sallan alami a ta doci kan ji lefiya ne annabi sa sallan biye mun sahabi annabi aka sahabi ga satal satal kawne ba di asara ya be kun be zalunci zuman bane ya de sai ake ce bi na kuna sahabi ga annabi ya gwa annabi ga gaji ya kuri jima ka mu fi kuma salata ai be ka de ga jiya sallah ne gaji kimo e ga gwa mu annabi dan mako ya gukin gukwan sai ta ga ku fa de ku ya e bogo amma ga wa ga da shi lawo ga tu zalunci ya zai jaji zalunci na zuma alal yi wa da ta yi ne consider don wani munafiki da zamani anibi amma ki anibi gan anibi ya ga wa mutlaq ga anibi to munafinci ma hmm da kiyaye mu ya eshidin guba dan wace gan zaini a jijin magugi dan wace zai ne a jijin magugi no le ne kiyo ne lemba babu gaskiya don ya allazi na abu ya ni jami'a ne za mu ji ali salati ni yau mil juma'ati aga sallah ya koyi juma'a fas'au ila zikri laga je fe da zalo juma'a fe da ji juma'a wa zarul baya mai ne kun lugwa zalikum kan lakum ne da alkhairi gan. annabi sallallahu alaihi sallam ga ya juma'a wajibi fi jama'atin da jamuyo ruwaya abu dauda inda wata ci zayo da gizakan yi bai zana jeti ne bai wujiya ebogo zeni bu ujin waje kiya waje jimaya daga zagubo upward amma ga zeni bu ujin ajijin ma ne ya ga yawa rijiji nga alhassan ibn salih ibn hayyi un felo tun gangani bai wuce felo juma'a yau har tu babu no le zai felo aji ci gaza ci gaza gumbe sufyan da sauri ji sufyan sauri sallamu ya wai sufyan sauri ci ga har da yana alhassan ibn salih el juma'a an ga lauga da tar juma'a alhassan ibn salih ya zai laka ji to masallaci a fe wani zai ga kiya da alhassan ibn salih a kida wari ji da bi ji to juma'a le don ko da bane Allah ya samu dace ya bugo zeni ni buge jiki a wani ji jimaya. wagajin ma lugwa wuta a ta bayan gwan Allah kiyaye mu ke wato wa ya fili fa jima da bai zaje daji ma tulo jima yan zai ɗe izayelo ziyara shi zan ci alo ya waje zan ci alo lima ji zan ci ga azun fiye shi da shi lokaci amma jima so dai wa alo ai ba son zuciyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi rubu fi qulubihim lijila e shi dinni zan ga ci ga aji ji sallah zume fajiri haramu ya buga ji sallah zume fajiri ba abla ibn umar ma ji sallah zume hajjaj ibn yusuf bango le ne kuskure hadisi bai to sai bukhari ya ci abla ibn umar ji sallah zume ko ni ta ci al sunnati wal jama'a jo general ne dai ya ce aqida wani wafe wafe gangan wani rasulata khalfa kulli barrin wa fajirin in sallah zuma ya mai sallah zuma ya zade especially sallah ya juma bai sallah ya e ga be shi gan ibila mi ti ji foti ga idi don wa ni diga an kama kadi abda uwata na ta'u ga zubiya da yi Allah kiyaye mu Wala walazim tariqal haqqi wan nas was sabir awa sunan nas ta ci wani ani daga su muliru yati wa afti liru yati e ti azan ga aga tale ne me e me lazo e ti aga tale ne e shi kawai bane da abin gaskiya ya wazu da tuhi ai bago ito ga miki ji ga ce yi kai no ne fasabi no naji ba wa nabiya mas'ala ya shi shi zanuwa ciga kagun yi ba zai ji kuruju a ce gwagwa sha zalimin na jina babu adi mujahidu na jigancin babu adi al'amiru na bil marufu na wuna hannun munkare wale ina yi kiyar ina yi kuskure al-kuruju ala salatin na tibe sarauna na nisa sa asalin wani kyuluwa ko annabi ga ala kiyo alaluwa ila an tarau kufran bawa alaikum da Allah burhan sai ya kiye na titi bangba ya ji mai dalili daga ba sai ce ya make da iko da ne ga guna ya make je shiri man ji make da side yana nan mu make je amma ku tace musulmi ji ba ila ga ku ya je yiti ne ya gina ya da medical doctor ne ja ila ga ta tace bo a jani nan

ezu ilimi wa jihadi wo, wala ilimi uza jihadi yo wala kuroji jihadi yo woji dawa jihadi yo wakalo za bil mahadi wọn bẹ̀rẹ̀ ní ipá tẹ́jú ìlànà ìṣòro jìgáàjì àti da jihadi e ka ga àgọ̀ kága ń dìde yẹjú òru jì náà àdé mujá ìdú nẹja wọ́n lè fi sẹ̀bí nìláhi nàìjíríà kẹmìnẹ́dẹ́ mú tẹ́sílà jìdí àwọn alìjìjì àtúgà àyà alùkùrù jì alàsọ́lá tí ní zọ́lẹ̀mà àjàgà al'amùbílmà rùfọ̀ ní alìmùkẹ́rin ko Allah kiyaye mu matsala ya shirye ni ci zan ci ga e eh, funuwa e eh, lanuwa fa ku na ba wale ne kuskure fa in lam tajidu ma an fata yamma ba. tayyiba ga yadda nuwa da yadda kiyo eri taimama wa in kuntum junuban fataharu kaga ya ga sai zane ga janabe ne gaji ya ji kiyo ya gaji ya liman ya nuwa fu Allah subhanahu wa ta'ala ga wa yasalu naka anil mahid kul wa zan fatazilun nisa fil mahid wala takrabuhunna ko hatta yatuhuna a jobe yace yin zagi ne je jayin lano ya kiya de da ne yayi le de yin zagi ka kuna ga jayin lano e ga to ba mun sai ja ga ba e ja mu ga ba Sai za to han ne ja ga ba ta nuwo fu fatu ne to ba ganci ba wannan gole nuwa wi mutlaku wi nuwa ifa wi nuwa ko lo ga je nan afu nega daga ya kuwa nega dona ameza wana a mai za shi shunga a ɗaya eh, lanuwa fa funuwa janaba ko ya eh, lanuwa fa funuwa eh, la ya bunwa ga ko di ta yi mama wuwa lenda tui filosofi ma ja ala alaikum fi dini min haraj kawa almashakatu tajlibu taysiri wala wa jiki biyo wa ji sauki biye وفي الأخذ بالإجماع فلم سعادته كما في شذوذ القول نوع من الخطر gada aka mushi ta fi sunat mutahara ya ali alhalabi wula bayani bi yin asar ne je ke wuwa sai e tiyan nuwe fafu ne ebogo abi aga zuwa ga eh e la nuwe fafu nuwa je ne ba ko nuwa ayi e la nuwe ne kuskure dole mai yi jin bayani yi ga su yau jama'a gi ba ni ga ce dambo za wuki wuki je ne ba ke wa ta ce funu a ta fe da ji taimako mazo láìsí dánú wàgán wà tún wọ́n ifá rìṣó wàgán wà tún wọ́n ifá ẹ̀ka wàgán wà tún wọ́n gáàsì dánú wàgán wà wa wọ́n ifá ẹgbọ́n náà wùn gan gaskiya وخذ مقتضى الآثار والوعي في الذي تنعزى فيه الناس من هذه الفقر mini ugbo bai za nwe cike ebe gangan aramu yo na yin zage a fe don socks nan aramu ne zage a fe jiki nan zage a fe don socks nan ah, ah. annabi sa a sallu zala ilbi sulmu hurimu da ne ibe ihirabu na wafa kiyayen eh wafa barani san waji kaza wa umma da kiyayen umma da al wa da to al kufazai jako wuce zai dai ramu nan to zai da ba na su ibahu dai wal asl alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ci ga jani tayin ga ce ki muna yabe ni bo e bugo socks madami ni ubo wal asl fil adati al ibaha asali adatu ibaha wuji ga so ga be da jinnan sina lauga a fiye da socks na nun asali ba tu ci ga mu ata wani ga ga ra go ta da dalili gantin Allah yake hurmatu wannan eh za jilbabuji ya nabi kuli a zuwa duka bana cikin nisa limin yudni na halayi ina min ya umma ji da ake wato bici zo amma wata su nan wa wele ga ruwa da Allah ke bici wanke a so su nan eh bai za ta so da ga wani zadidi for what ta ga ko cha wale ne ta danci wala ta ta be ga mutum ina to ti la jaramu ne ga lu jaramu umar je ko zane ji dabara jiyan wuya a jijil a sosu eh eh fa ya shiga wuta ya ci a ga a jajibin yusuf kafiri wo yusuf ji kafiriya ya ci koko amma manya sun na ji gaga a jajibin yusuf ala takiki wanzu musulunci ba latar juma a jajibin yusuf littafi ya siyar alamu nubala ya limamu a zahari mun ji kafiri yanin nga malatu abdullahi umar bai sabi mai titi fadi sallah zumayen hajjaji go waye kafiru a ji sallah zumuwa matsala ya shiga guni ci dan ci ga yazid ibn muawiya kafiru ebo ja Allah na ji ground ya ga daga ci su ku ta ga ci bi dai ba ta kayo ku faru ngo le ne kuskure yazid ibn muawiya kun ji kafiriya bal annabi za sallam ngo uje kun lo kiburu mo lo kinje de ko annabi za sallam ga je jeshi ya gudul qistantiniya so je mafarni jagu qistantiniya ne magfurun lawto ci fabiyayin zai ma ligin ya kuwa ci na mu'aike wani zo ya zidu shi ya zidu ibn muawiya an to sabin fi zancin abu ayyub lansar ko sabin na ce wallahu alim wa da alwasiyatul kubra ibn taymiya wa ala na biya wa shi a shiga ta yi zai yi sai buku kike shi a shiga ta yi zai yi a ga yanzu yazidu kafiri nan ya e ba ga yazidu wazu musulunci wazo a ta gaje babu ne muawiya no aga ga yin ya wa su suna ta ga da sayyidina Usman bo aga ga yin suna ta lama tuba abakar da umaru zanci wato take mina ajuju systematically ne nga malabi imam Ahmad na baligan ga imam Ahmad nga wa abu kuti be zidu imam Ahmad hal imam Ahmad ke gaji ga wa hal ra'aita abaka yal'anu ahadan nga waliye ne baba fe bulani ke zaliyani na ga losaitul kubra ibn taymiyyah aligan ne e buga da ga ga yazidu kafiri ko mahmud ibn sabaktaki ne kafiri har na kafin fidelity of usmania syndically to yabo alawa di ground yo to yaro pata je kafiri fi sabila yusu da yato yace imila bayani jiya ga jiga su sumo Allah ya samu dace matsala ya shiga mutum ayin ci matsala ya shiga mutum ya ci ko lamam ya lamamu الذين يجتنبون الكبائر الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش نجي لا يا دي ذنبي وتشكوي نان متو الفاشا جينا كو bambe allamami dan babu suku a ce lauza ya ga shi kenan wadda ya zagi gwa ko tugwa shi ko tugwa egbon ko kisu da sauransu wadda ya jin ko ce ne ya fiye ya da problema ngole kami afika afika ga iri aya nan ga biya be kiyan ga biya be iri in tajtanibu kaba'ira ma hauna anu ga biya be sai a ankum ku ya fa be zunubi wa wajiji zanin ne jinin nan waga be iri sai ta Allah ta tabi kutuwa ci shaytan ne ga lami tu kutuwa tu shaytan mare annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyyakum wa akiratu zunubi me je ga bayan da zunubi wa wajiji re sai da ma musulmi wa kila ta ko to ko ce zumi wa gidi masali qamin nazalu batna wadin da da ci kan kurun da ciwo da nan lati ban nabi nan lati ban nabi nan lati ban nabi nan Allah ti ban da a yi ci mu fe yi zumi wa gidi wuce nga kiyaji tarawan kiwajin waji masiba biya waji masiba biya annabi ga ala ya ni wa na ma nazar e guba bai dan cin ga ba cile e gwa guba bai dan cin ga ke wala gutu enza yo bi ke dan cin ga da sun robo e bogo ina ga jingwa lot ne ne su ya juyi man ci shi shi shifu ga irinu nu ya baru fushi gallama ga da wannan zan do ci mu lallama mu ki agwa gabe ki aka yin zagiya wanda mu kinere iya ba iya bare nga mala ilimi bani wa aluya nga malla imam al-bukhari kitab al-ilm ya sahih al-bukhari un ke babi gan ay tazan wati de ilimi kai baruf ne jiji ndo ci ma qur'anu ba ndo ci ma sunna ba ndo ci jikatwa ndo ci lo makanta o ce daga ganga ya gallama shi yana ngo le zan wati Allah fi ti dago hadis na ni fa sallam gan eza e ga nawa enungala kwa tunaga afiya eza ga na fiska enuwa tile ga afiya eza ga na bici wale ina wunde shiru da cike a ta shure wunji mutlakan wuce ca e bono ga gando ci ga zabe ci ga fitina ya abi a gaza ga imamu na wuji e gba di sa saga ci gara ka da zo a wi wuji ti ta ta jin hadisa ya ga cin gole ba rufu min gole zamu ta bi aje ci mini daruriyat na musun ce goto na hankali dambo إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وقال ذلك في الإمام أبو عثمان الصابوني عقيدة akidar sabu da hadisu kin wa ga wa ga mina akida ya sunna bu da mina akida salafi bu na iya da almuskiratu ila ci ga to na mini da sunna bai da ga gairin nan Allah ya kiyaye mu ai buga zubi kafu masala ya ce wa mutun ya ci zakai doko hadisi ya tazu ga zaka da doku ba na ga ya ga jiki nan na ji daidai nan da bago ya zubi ga zaka da doku ga wale kuskure no do fata da bai sai na umar na ji Allah bai ci gan zaka doku no ga lo atali da ina albar wa na lai zugun so makiya bayan da ga na daidai na sukun zaka da ki bayan zaka da doku ba ga mai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da na tazu gugu nan masala ya shiga gutawa ya ci

tafsir ya albagawi a tafsir ne kile ba ta ale gane na ya mamma ko ne a ga kile yan naddan ba ko man daga gune ibida man babu bolawi kula tu burani ku kuntum sadiki nan ya ila ga yi ta ga eh yan na je ma da ba ma wunde a da tafsir yanki zakan ji ba tafsir yan man wuci koyi ba wanda tafsir ki ta yan man wuci koyi a koyi ga jariri al qurtubi a da al bayani ma sunu tawili al bagawi da ibn kasir ji ga inda wa tafsir shi a jigan can mama ko ga man diu shi yaye da buwa ba na mawada ne labi kula kun kun tusa da sadiqin na karshe sul fiye ce nufin ciwa ci hmm? ba ga asali kallah lazimi ya ai na walo ka raful malami shekul islam ibn taymiya bunna udana zama tafi ma fatul raful malam ba daga chabo da da karshe man na shi nan ga wasu ba daga chabo da karshe mun ne ga wuciya sai ya reference fi ina babu hali yanzu sun zo kufa mas'alayin ya shiga gufe ta yi ci a gazan dole daga jiga ba ga waje na wafe jirida yau ile na sai kuskure alata yi kafi da danja jasarwi sai da nasa ko betu ciwon ga yi kafi na ga yi kafi ibinin matsala ya kamu yi nan lambarin ya kamu je biya alkiyami ji is based on this babu ba ga waga gazagin ba ga waje wajiri da anabi ane nga an bai da sautu yusuf wajen ayyuwa lazizi ya waza ciwanci na mulki jiji magaya umaji musulmi wujan ibn tayyib ya likali ta fi da sadil kubursiya kun kali sala shabana su mun ga loba za ciwanci nya kiye kuburus nan ga inu sai zai je jin addini wuce wannan wa pastor sami biyu wa kisisi ne sami biyu wa rubani sami biyu wa umara wuji sami biyu ba ta amaji musulmiya ba ta ngole equivalent to bago shiga mazaunin ani diga ilan najashi maliki labasha lo baye tu najashi nan ga ya tuya habasha wannan ani bi kawai sika lo baye tuya bahraini ila cin wacin magu yiwo ani bi kawai sika lo baye tuya rumuci ko bi ratiliji bata za ci wacce magaji kiyo nga ya wacce malawu gan aje kafiri a sai sabi layi suna ya soyi ci jiga wadda gaji gan honorable wa jiri da gaji gaji ba ga ojo fiye jiri da wadda gaji ga sai mala wa jiri da ya suna soko ila dalili bai na gan lawu gan yana jiga gan kufuru wani an wacce magan matsalayen ya e shiga gutuwa ni ci a ganin laitu ɓata ci kafin ne bu na amuwali gubewo wani amuwali wa isa al'ada wala su fil adati hatu? asali al'ada yi ba wa bajin wa buga jiki ma eh wa buga jiki ma alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a antum lahu bi umuri dunyakum lole yanna ibatu buto kama karu hulu acha bazar rama acha gaga kufurare kufuru shiyo to abun ne wa dan wata gaza gaga gaza oga ga ba gojo ga jiri da mo gugu ga ba gojo fe ufe ufe we kunji mulki a wajiyo so wasa zauna nan matsala ya gba wace zalwaci ya abuja bai lagos bare da kufuri umarci halalliya musulmi na wa guba guba wuta na kacha hunga hajiri da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sashi za annabi masu kun a to mai zalo lagos inda ce zalo abuja inda ce mai dago kishishin ya dago sakwajen abuja nimbo inda ce wato mai ya shi kin nufi ba abuja a yaji bai zunga ba ya je wajen mace lajin ndoro amma daga na ya dai sakwajen biya ne su kun a shi jiri za mu ci galuka za mu jiri jirida gancin والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان هذه سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زمان walkufru indakum kafirce bai bo khilafu shiyuhikum alaliman ya jaba wa wifaqukum fa haqiqatul imani alaji da cewa imani bai bo yawale daga na jiki yayin daga na ruwa ko ga ga bana senate ci abuja wannan house of assembly ci minan ko kansala yau to mai house na to laji city ji loka government to bi da wannan e ba gonga ni ga sab e jiga je balan kufur zanu daga ran jiga je ga je kafiro ki to chayi mu to ba go yi su ne to yaci matsala yin gobe ni a ga imam ahmad ibn hanbali ya nuto masallaci a nabi to mafelo masallaci ya jimaya wale na to na to ya ga nazulayo imam ahmad ibn hanbali ataraji mu babeno bagadadi ji rayuwa dan ko masjidin nabawi ma madina a nabi sallallahu alaihi wasallam wannan jikiya mun ciyo ke nuci to to ba doji mun ji felo masallaci a nabi almiladi daidai ga naribi nan ne ya bugo ya bibi bayani kafi shafi ẹgbẹ́ gwaji ya gbọ́n bẹ gúbẹ̀ ci lánúwẹ̀ci gan an ìrìnàjẹ́ ya amìnà yíyẹ amìnà yìí dédèdè wọ́n ilé ní kí ọ ní kúskúrẹ́ bẹ yes àdíz da wani àníbisá àsọ́lọ̀m gan an istazantu rabbi ni waya zini be to yace mi an astaghfira li ummi gami wa gafaran ya nemi falam ya zali zini ni miya. wa istazantu an azura qabra mu waya zini gami aji ziyara ziyara kabaru fa zini li mutazi ni jami fa zuru al qubur ga je la ziyara kabari fa yana tuzakirukum al akhirah wa la fa fa al qiyami ngole nadamin ya hadisi ya hujajiya kafirci boyen ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wulo musulunci ko amma na ke lauga ya bane musulmi ya nan gwaci na kafire ya nan wuce gaji kafiri ma ko ga gaji ne da nan zane shi addini a nan ibrahim ba ne wuri ziyo amru ibn luhai al a amru sahabe da ya muru a ibn lasu a nan ma gula sunu nuje ba ibn abdullah a amru luhai ya sunai runci na ade sahabe da ade sahabe da ne walidu na amma da kafiri da ne walidu na ko alwali alamu anjil walid ibn alwalid ane magagan walidu to yau ga aje kafir ko la sunan uje bai bane kafir da ce sunan ruci annan ibn tay shi aji aga zai a aga zai kafir zan duwa ne ga yesu ne ruci nan to ake aje kafir ko wani dijin fakalu hmm. min hadis ne ibn taymiya mun clarify ga wuce zai yi shi mai fiye yi na zuma gashi na sukun imiya ya ne je ya bi na maje su ne ya shi ba e gina shi ma amma ni a ce ya bi na suka ji a shi ba matsala ya gbawa bai wuta ya ci zanen ce ke gbabe a gai zaga yi dan rayuwa lagi gini wa? ki dalili yau dai a ganga na bi sallah alaihi gan a gangan a fela a gamman ka da musannan faliyar sannan bi man kaji mata sana ga fahim da alhaya manu alil fitna ni ne ga najin hadisa ya yi ba ci asar wuyo. amma lula da ya tiye mi gibwa ya waji mi zabwa imana waga san zaye za na jan jiliyari na wasu yawa ni ibe sa juji ebo ne zane dan raya wani egba ke ko fitina ndo ti luwo wulu pe po ina e hadisi ne ina e, e asar wuce gani ga dono wuje ga alaja aji mi za ga wani kiyo ga wani ga ka na ni bi dabo na de zai ade zai ji magis na ma ni bi e yenu ga la ya jajo ni ngala ne ga samu bismi wala kunu bi kuniyati e ya sunne iri yemi mai ga kuniya yemi mai ke ga yaciyan shin ti aka wannan bo combine ya kan kan kike no ba ruyo ko saji da jima ga nasu za ga ciga ke majun ta gini a to a to mai da idan rayo a gan waje which is which waye sunna e za ma ji ma ji mi wo ga za o cha ji je bo we woni we ga la mo wo ga do za o chi ma die no che wa ga ji ji mi no wa ga bo na ni de bo ga la ji ji mi so mo wal kufru indakum khilafu shuyukhikum wa wifaqukum fa haqiqatul imani mas'ala yanzu wanda guni ci a ga national id card go cartridge wo ene ngole alaja jimiza al'adatu national id card go mutai al'adatu mu a ga waga national id card wuce lawo ga wawala la federal government ibn federal republic of nigeria babu ene ga nepa diliye mi yasu na nigeria babu plate number na wata ha mashin wani ko na ha mota na federal republic of nigeria babu eh? international passport na waya alwaji na federal republic of nigeria babuwa driving license na waye lada na federal republic of nigeria babuwa certificate yin waye ke bayan ne ko efe na tebu na waye lada na federal republic of nigeria babuwa kila wace ga wuce pata a jere da ma yawon no lefa zan da ci the same thing ga ɗi banki wanda national id card wai zai ga ga ɗi account banki wanda national id card wani ga ɗi account nan banki ya gwamnati banki ne ji libya ribayin wa ga yin sai darura kila zai kina ci ji darura ya. nga to ye ga je darura nga za ce ga za ci je darura e ga yi rikici dana wai wa lwaji ene federal government rule ji ga wala mi to wa ga to la da ba gwamnati nan wa ga to wato wala da bayan gwamnati na daya wujin kusuma waya tuda na kila wasu ci jiri dayan eh? a gaza gago national id card na jiri da allah kiyaye mu ari za mu zanu wati gwa zamani wuce amde bele zanu wati leji mun goroshin mun goroshin population council na ci ke wato eh na ce kwai ki wadana

bukhari bukhara budoni unji maka bwani imam muslim ne saboro budoni unji madina bwani imam ibn azm spain budoni hmm. eh al-imam abul qasim sinja al-imam abul qasim zinjani sai ko su jisambu livoni man kwan sunna jimayoni walillahi dilawi india budoni wai kuma ka bugo badi uddin rashidi india ciwoni ngoli amazan do mini abujiya beja ali ibn adam ala ethiopia alharabi na musulmi da yamma karba ni mini man koyi hadisi ya jona ethiopia ci woni ajira ndo je ba ejiwa udu ya bayi wa kusatin da lai gadana biya ni azan ndo je da bayi man ci bebbe ji na wafe bene muti lawo ga yebono ga wai nigeria ci nan waji waji daga gan wa wallahi ala nigeria ngala mm na jojo ruru ma yamma be gutun ci sanwaci ga ya tunga bai gwamnatiyan ya tunga da gwamnatiyan najeriya wai kafirci eh a ga ya tunga wanda ci ga ya tunga gwamnatiyan najeriya wai kafirci wale na gama nan wani tendi ya wale kara mu wujan wani tendi ya tuyo to suna wani wani wale salili insani illa ma sa ya za a biya sai tuna wadu wani kashi khilafa to daula ya musu musulunci ga dabo wace lotu gugu a mawada jiye jiye jiye le ti ga biyu sufu yusuf alayhi salam un lotu da gwamnati ya tuna ji musulmi anu ko annabi ga mamin min nabin illa wara alganam ajja annabi da ba sai nuka kai na hukunta ra ali maka wafe kanan giya maka ci kafir yau

to abuja toye lagos to bayelsa ko soja shi ma ke mine ga yi kafiri nan tita ga wa college gan defense academy kila yi makanta jaje kafiri man na shi ma wa ma je kafiri nan ka je yi tita nan tita ya ne constitution ebogo yesu do suku igashi shi fi kula yanzu musulunci ga tuye su ga yaje darura mu wa kudu muqtada al-athari wal wahyi fi alladhi tanaza fi an-nas min hadhihi al-fiqr so insha Allah ta'ala ga katun jawabin nan ba iga ga jini ne ce ala duya ba ne ga cin bitin ce bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka